Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. akwai wani wai mai ceto a duniya. Ba mai ceto sai dai isa ɗan Allah shi ne muke yabo. Ai na ji mutane suna wata kila akwai wani wai mai ceto a duniya. Ba mai ceto sai dai isa ɗan Allah shi ne muke yabo. Ai na ji mutane suna tsammanin akwai wani wai mai ceto a duniya. sauraronmu, mu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a ciki muke yin nazari, muke kuma bincikawa daga cikin maganar Ubangiji Allah, tumune Allah godiya domin ya sake ba mu dama, ya kuma sake ba mu zarafi. inda za mu ci gaba da yin nazari cikin maganarsa. To, kafin mu karanto saƙonninku, bari mu waɗansu sunaye na masu sauraronmu, waɗanda taimakonsu yana zuwa gare mu, akwai shi John Dunkon a nan Plateau, mun gode ƙwarai da gaske da ƙoƙarinka. Sannan akwai Mr. Ibo Okenuje. sai wuce mata, sai kuma da furkan yes Solomon, sai kuma bashar ɗan Estefanus, sannan akwai kuma Antoni Laushugo, sai kuma wanda ya turo mana daga New Karu a Nasarawa babu suna, sai ya runa Iliya Kinshau. sai Umar ɗan Juma Ako, sai Adamu ɗan Juma Ekom, sai kuma Abubakar Kabiru, ƙarshe sai Kiristofa Adamu. To, dukan kuma ne muku godiya ƙwarai da gaske, domin mun ga saƙonninku da taimakonku Allah na sama ya sa maku albarkasa. Sai kuma saƙonni. muna da saƙo. Daga shi, Mr. Daniel da kuma malama Aina Elizabeth Remy, a sakon ikuwa a Milegbe Elori cikin jihar Kwara. Malama Aina Elizabeth ta ce, Ina jin daɗin aikinku, kuma zan aiko maku da taimakona. Malama aina Elizabeth mun gode ƙwarai da gasken gaske. Sai mu fita a woni ekuwa ya ruba sakshen agwagwala da Abuja, ya ce, Ina nan dai ina ta fama da jiki, amma kuma gaskiya kuna ƙarfafa ni sosai daga maganar Allah. To, mu fita a woni? Ubangiji Allah ya baka lafiya. Sai malama Debora Kiri, a shalan cikin jihar Adamawa, ta ce, Ina so ku yi mana addu'a na rasa mai gidana, addu'a ko za ta taimake ni. To, malama Debora Kiri mun gode ƙwarai Ubangiji Allah, ya yi maki ta'aziya, kuma Ubangiji Allah ya ƙarfafa ki. Sai wani mai mu wanda ya yi tambaya ya ce, Har yanzu ba ku gyara damuwa Asabar da Lahadi ba? To, ai, ba damuwa ba ce, mu ne muka canza shirye-shiryen, Asabar da Lahadi? babu su yanzu, amma daga Litinin zuwa Juma'a ƙarfe hudu da minti ashirin, zuwa ƙarfe biyar da rabi, mun gode ƙwarai da gasken gaske, za mu yi addu'a. mai tsarki mai iko duka alamun na sama. Mun gode maka domin kai ne ka ce mu kira ka cikin almasihu za ka ji mu, muna kira gare ka a daidai wannan lokaci, a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu Allah bari ka ji mu. Mun gode domin masu mu. ka sa masa albarkarka, ka kuma ci gaba da buɗewa ’ya'yanka ƙofa hanyar samu. domin mu ci gaba da aikin nan har ranar komowarka. muna da domin Malama Deborah Kiri, wadda ta rasa mai gidanta, Allah na sama mun gode domin kai ne mai gidan gwamraye, kai ne kuma uba ga marayu, kai ne mai biyan bukatar mabukata, na roƙe ka Ubangiji ka tuna da ɗiyarka, ka zama mijinta, ka zama kuma uba a wurin ’ya'yanta. da dukan waɗanda masu sauraronmu ne sun rasa ƙaunatattunsu, ko maza ko mata, ka ƙarfafa su ya Ubanmu na sama, bukatunsu na jiki da na ruhu ka biya, ka kuma taimake mu ya mai tsarki mai iko, domin nazarin nan da za mu yi cikin maganarka, ka sa mana albarkarka. Wanda kuma muna da su masu sauraronmu ne wanda suna fama da rashin lafiya, Allah ka warkar da su. a cikinsu akwai shi mastafita a woni, Ubangiji mun gode, domin abin da kake a cikin rayuwarsa, ka ƙara mai ƙarfin jiki da lafiya da abin biyan bukata. Sa albarka cikin nazarin nan cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. To, mazauraranmu idan ba ku manta ba. nazarinmu na baya dai mun fahimci nasara ta Ubangiji Allah ce, idan kuma ba Ubangiji ba babu mai ba da nasara, sarki, ya gane da nasara ta Ubangiji ce, kuma Allah ne mai ba da nasarai, ya kuma yabe shi, domin ya amsa addu'arsa, sannan kuma ya ba shi nasara. inda a ƙarshe muka ga, ya nuna yabo, ya tabbata ga Ubangiji domin shi ne mai amsa addu'a, sa'an da mu, muka yi kira a gare shi, to yau muna nan, a zabura ta ashirin da biyu. Zabura ta ashirin da biyu ta ce, Ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni?’ na yi kuka mai tsanani ina neman taimako, amma har yanzu ba ka zo ba, da rana na yi kira gare ka, ya Allah, amma ba ka amsa ba, da dare kuma na yi kira da da haka ba ka samu hutawa ba, amma an naɗa ka mai tsarki, wanda Isra'ila ke yabansa, kakanninmu suka dogara gare ka. sun dogara gare ka ka kuwa cece su, suka kira gare ka suka tsira daga hatsari, suka dogara gare ka ba su kuwa kunyata ba, a yanzu dai, ni ba mutum ba ne tsutsa ne kawai, rainan ne abin ba'a ga kowa da kowa, duk wanda ya ganni. sai ya maishe ni abin dariya yana zinɗe na da harshensu, da harshensa, yi suna, kaɗa kai. Suka ce, Ka dogara ga Ubangiji me yasa bai cece ka ba, idan Ubangiji na son ka don me bai taimake ka ba, kai ne ka fito da ni lafiya a lokacin da aka haife ni. a lokacin da nake jariri ka kiyaye ni, tun daga lokacin da aka haife ni nake dogara gare ka, kai ne Allah na tun daga ran da aka haife ni, kada ka yi nisa da ni, wahala ta ta gabato, ba kuwa mai taimako. Magabta da yawa sun kewaye ni kaman bajimai, dukansu suna kewaye da ni. kamar bajimai masu faɗa na ƙasar Bashan, sun buɗe bakinsu kamar zakoki, suna ruri suna bi na a guje, ya rabu da ni kamar ruwan da ya zube ƙasa, dukan gaɓoɓina sun gugulle, zuciyata ta narke kamar narkakken kakin zuma, na ya bushe kamar ƙura. harshena kuma na liƙewa da dasashi na sama, ka banne matacce cikin ƙura, ƙungiyar mugaye na kewaye da ni, suka taso mani kamar garken karnuka suka soke hannuwa na da ƙafafuna, ana iya ganin asusuwa na duka, magabtana. Suka dube ni suka zuba mani ido, suka rarraba tufafina a tsakaninsu, suka jefa ƙuri'a a kan babbar rigata, kada ka yi nisa da ni, ya Ubangiji, ka gaggauta ka cece ni ya mai cetona, ka cece ni daga takobi, ka cece raina daga waɗannan karnuka, ka kubutar da ni daga waɗancan zakoki. Ba ni da mataimaki a gaban bajimai masu mugun hali. zan faɗawa mutane na abin da ka yi, zan yabe ka cikin taronsu, ku yabe shi ku bayan Ubangiji, ku girmama shi, ku zuriyar Yakub, ku yi masa sujada ku jama'ar Isra'ila, Ba ya ƙyala matalauta, ko ya ƙi kulawa da wahalarsu. su. ya rabuwa da su, amma yakan amsa lokacin da suka nemi taimako. Zan yabe ka a gaban taron jama'a saboda abin da ka yi, a gaban dukan masu yi maka biyayya zan miƙa sadakoki da na alkawarta, matalauta za su ci yadda suke so. Masu zuwa wurin Ubangiji za su yabe shi su azurta har abada. dukan al'ummai za su tuna da Ubangiji, za su zo gare shi daga ko'ina a duniya, dukan kabilai za su yi masa sujada. Ubangiji sarki ne, yana mulki a kan al'ummai, masu girman kai duka za su rissina masa, ’yan adam duka za su rissina masa, duka waɗanda aka ƙaddara masu mutuwa. zuriya masu zuwa za su bauta masa, mutane za su ambaci Ubangiji ga zuriya mai zuwa, mutanen da ba a haifa ba tukuna, za a faɗa masu Ubangiji ya ceci jama'arsa. Ubangiji ƙarawa maganarsa albarka amin. Zabura ta ashirin da biyu Ina muka karanta, mun iya fahimta, mun kuma iya ganewa a cikin wannan zabura ta ashirin da biyun nan, mun fahimci kuka ne ga Ubangiji da kuma anabci a kan Yesu almasihu. Wanda mai zabura ya faɗa kafin lokacin ma ya cika ko ko ya faru. shi sa ɗanwa, a farkon gabatarwar littafin nan na zabura mun faɗa akwai zabura da yawa da ta yi magana a kan almasihu, wanda ya tabbatar mana, almasihu ba haka kawai ya zo kara zuba ba, shirin Allah ne. Allah kuma ya aiwatar da wannan shiri cikin littattafai, ya kuma tabbatar da shi a cikin lokaci kamar yadda marubucin Ibraniyawa ya tabbatar mana a Ibraniyawa Sura ɗaya aya ta ɗaya, inda ya fara magana, Ubangiji ya yi magana da kakanninmu a da, ta bakin annabawa, amma da lokaci ya yi sai ya yi magana da mu ta wurin ɗansa Yesu almasihu, to mai zabura ya ga almasihu, ya kuma shaida. irin anabcin da zai shafi Ubangijinmu Yesu almasihu. Aya ta fari, inda ya yi magana cewa ya Allah na, ya Allah na don me ka yashe ni, idan za mu iya tunawa, mun sani wannan anabci ya cika. A kan Ubangijinmu Yesu almasihu in ka karanta zabura ta ashirin da bakwai. a zabura ta ashirin da bakwai, daga aya ta arba'in da biyar da shida, za mu gani, da kuma Markus Sura goma sha biyar aya talatin da hudu, sai kuma zabura ta goma aya ta fai. Menene? Yasa Yesu ya yi wannan magana, ya ɗauki zunubanmu ne, ya kuma sarƙafe su bisa itace. ta wurin zubar da jininsa da ya yi, wannan ɗaukar zunubai namu ne ya sa kamar Allah ya yashe shi, saboda ya ɗauki zunubanmu. Haka Yesu ya faɗa a bisa giciye, Ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni, to kaga, waɗanda suke magana cewa Yesu ba shi aka giciye ba maƙaryata ne, domin littafi mai tsarki? mun ga anabci cikin zaburan nan, cewa almasihu ga abin da zai faɗa a bisa giciye, kuma hakan ta tabbata, mun kuma gani a Matta Sura ashirin da bakwai aya arba'in da biyar da shida, da kuma Markus, wanda muka gani a cikin Markus Sura sha biyar, aya ta talatin da hudu, abin da ke ƙunshe. game da Ubangijinmu Yesu almasihu kenan a zabura ta ashirin da biyu aya ta fari. A cikin zaburan nan ta biyu, game da Ubangijinmu Yesu almasihu kuma aka ce rana ta zama duhu, domin lokacin da aka gice Yesu almasihu da rana ne fa amma sai gari ya yi dare, ka tabbatar da wannan a cikin zabura ta ashirin da bakwai. aya kuma ta arba'in da biyar. Har yanzu kuma, game da Ubangijin me yasa almasihu mun ga Allah ya yashe shi, shi wanda yake mai adalci, aya uku zuwa ashirin da biyar. Ubannin Isra'ila sun dogara ga Allah, Allah kuwa ya cece su, amma ɗansa, ya yashe shi saboda zunubanmu, saboda ya ɗau laifofinmu, saboda ya ɗau kurakuranmu, don haka, ai, ɗaukar zunubi mutuwa ne, Yesu ya ɗauki zunubanmu, shi ya sa ya mutu a kan giciye, domin ni da kai mu iya samun sulhuntuwa a gaban Ubangiji Al, mu kuma iya samun. adalcin nan na Yesu almasihu, domin ya zama mana sutura, da ita za mu tsaya, a gaban Ubangiji Allah duk da masu zunubi ne mu, amma saboda adalcin almasihu, za mu zama marasa zunubi a gaban Ubangiji Allah. Lokacin da Yesu yake duniya, an ƙishi da muguwa ƙiyayya, ya yi ayyukan al'ajibi. ya tā da matattu, makafi sun samu ganin gari, bebaye sun yi magana, kurame sun ji, an cire aljanu da yawa daga wurin mutane, waɗannan ayyuka, waɗanda Ubangijinmu ya yi, ayyuka ne waɗanda suka bayyana mana daga wurin Allah yake. ya kuma zo ya ci gaba da aikin Ubangiji Allah. Shi sa yau, akan tantance mutum ne ta wurin aikinsa, idan aikinsa na Allah ne za a gan shi ya dawwama ya kuma bayyana cikin hali irin na Allah, idan kuwa aikinsa ba na Allah ba ne zai bayyana ta wurin ganewa cewa aikin nan na shiɗan ne, shi sa Yesu almasihu. Farisiyawa suka ƙi shi da gaske, domin ya ce, Ku na ubanku ne Shaiɗan, wanda dama, tun farko shi mai kisan kai ne, kuma duk abin da ya faɗa baya tabbata ƙarya ce, don haka, kun biyo gadon ubanku Shaiɗan, ɗan wana, ai itace, ta wurin ’ya'yansa ne ake sansance shi. Yesu almasihu ya samu ƙiyayyar gaske daga wurin manyan malamai da marubuta da farisiyawa, saboda ya ce su na ubansu ne shaiɗan, wanda kuma shi mai kisan kai ne, sai suka zama masu kisan kai, inda suka ƙudura suka hallakar da Yesu almasihu, saboda haushi da kishi. amma sai suka manta Ubangiji ya riga ya yi bayanin zuwan almasihu zai zo, ya sha wuya, za a kashe shi, bayan kwana uku kuma za ya tashi, ya hau sama, zai kuma sake dawowa wannan duniya a ƙarshen duniya. Ɗanwa, mai zabura ya gani, ya kuma ga gicciyen Yesu, amma ya gani ne cikin anabci. shi sa Yesu almasihu ya ce, Annabawa da yawa sun so su ga zamanin ɗan mutum, amma ba su gani ba, amma kuma ku da kuka gani, kuka kasa ba da gaskiya. Tuna mun ga, Yesu almasihu ya ɗauki zunubanmu a bisa giciye, shi isa Allah ya yashe shi, Allah ya juya mai baya domin Allah baya duban zunubi. amma da jinin Yesu almasihu, ya zuba, ƙarin zunubi ya karye muka samu fansa ta dalilin wannan, zuwa wurin Yesu almasihu, ya sa muka iya samun rai na har abada. A cikin abubuwan da suka faru, da Ubangiji mai Yesu almasihu zabura ta ashirin da biyu aya shidda zuwa takwas, inda aka yi masa ba'a da duban reni. ka karanta mata, Sura ta ashirin da bakwai, aya talatin da tara, zuwa arba'in da hudu za ka ga abin da ya faru da Yesu almasihu, ya fuskanci ƙalubale da reni daga wurin waɗanda suke hukunta shi, har ma an ce in kai ɗan Allah ne, to ka sako daga wannan gungume, kuma sun manta. shirin Allah ne dama ya mutu bisa giciye, domin zubar da jininsa, a kan wannan ne muka samu gafarar zunubai, har ma, da Yesu ya ce, Ya Allah, ya Allah, don me ka yashe ni, sai suka yi ba'a. Suna cewa kun ji yana kiran annabi Iliya watakila shi ne zai zo ya taimake shi, sai suka ce kuma, ya ceci waɗansu, gashi ya kasa ceton kansa, bari almasihu, inda shi ne almasihun ya sako daga gicciye, mu kuma mu gani, sannan mu ba da gaskiya. Ɗanwa, idan idanu suka makance, za su zama daidai da idan mota, tana gani, sai ta afka a cikin rami. wani abin da Ubangijinmu, Yesu almasihu ya yi ya dogara ga ikon Ubangiji, ta wurin ikon Ubangiji ne, Yesu almasihu ya yi nasara, ta wurin wannan iko na Ubangiji, nasarar nan ta zama tamu cikin Yesu almasihu. Ayata, goma sha biyu zuwa goma sha bakwai a zabura ta ashirin da biyu, mugayen mutane sun gicciye shi. in ka duba mata, Sura ashirin da bakwai, aya talatin da biyar da kuma talatin da shida, sannan kuma, da bishara ta hannun Yohana Sura goma sha tara aya ashirin da takwas. Kaga, waɗannan duka, kwatanci ne koko zabura ce a kan Yesu almasihu, wanda kuma mun iya ganewa. abubuwan nan sun cika a kan Ubangijinmu Yesu almasihu, amma manyan malamai da farisiyawa waɗanda duniyar shaiɗan ta rufe masu idanu, gashi sun karanta amma ba su iya fahimta ba. Ƙarshe, aya ta sha tara zuwa ashirin da ɗaya a cikin zaburan nan, ta ashirin da biyu, mun ga abin da ya faru. mai zabura ya ga tashin Yesu almasihu daga matattu, ayata goma sha tara zuwa ashirin da ɗaya, mun gani ce, Kada ka yi nisa da ni ya Ubangiji, ka gagauta, ka cece ni ya mai cetona, ka cece ni daga takobi, ka ceci raina daga waɗannan karnuka. kubutar da ni daga waɗannan zakoki, ba da mataimaki a gaban bajimai masu mugun hali, lallai, Ubangiji, Ubangiji ne, mai iko duka, mai iko duka ne, wannan zabura, ta Ubangijinmu ne Yesu almasihu, wanda ya zama Ubangijin daraja. sai muka gani Akwai maganar daraja almasihu a aya ta ashirin da uku zuwa talatin da ɗaya, saboda abin da Ubangijinmu Yesu almasihu ya yi mai zabura ya ce za a yabe shi, aya ashirin da biyu, wannan kuma ya cika a Yohana Sura ashirin aya goma sha bakwai, da kuma mata, Sura sha biyu aya sittin, da Ibraniyawa Sura biyu aya goma sha ɗaya. wani abin kuma, game da Yesu almasihu shi ne Yahudawa za su yabe shi, aya ashirin da uku zuwa ashirin da hudu, ƙarshe kuma, aya ashirin da biyar zuwa talatin da ɗaya, almasihu zai yi mulkin duniya. Kai ɗan wana, lokacin almasihu yake tafiya, yawa yana ga almajiransa? ya ce, An bayyana an danƙa mani ikon sama da ƙasa, saboda haka na ba ku iko, ku tafi cikin duniya ku almajirantas, yanzu duniya tana ƙarƙashin ikon duhu da na shaiɗan, amma almasihu zai dawo, zai kawo ƙarshen wannan iko na duhu, halakar da marasa ba da gaskiya. ya kuma ci gaba da dawama a matsayinsa na sarki daga zuriyar Dauda har abada. ɗanwa, Yesu almasihu fa, ba haka kawai ya zo sakatan ba, shirin Allah ne, wanda kuma tun a tsohon alkawari Allah ya yi bayani mun kuma gani a cikin wannan zaburan ma, abin da ya rage shi ne, gara ka ba da gaskiya, kafin ka kai ga makara. Girma da yabo da tsarki sun tabbata naka ya Ubanmu na sama, domin cikin ka ka fito mana da gaskiya a fili. muna da domin waɗanda suke da duhun jahilci, shiɗan ya makantar da idanuwansu ba su gani, ya rufe musu zuciyarsu ta ruhu ka buɗe masu ya Ubangiji, domin su iya ganewa da hanyar ceto guda ɗaya cikin almasihu, su yadda su ba da gaskiya, domin su iya samun rai na har abada. Ubangiji muna roƙonka, mu da muke ciki ka riƙe mu har ranar bayyana ka. cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu bari majalin daman shirin nan, madadin injiniyan mallawal Sama'ila Mato birni, ni rabar yawa hutsi ga nake cewa Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato ttv ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.